ban fito domin kai ba amma kai tamkar farauta ce a na. zan je daji ne kama gada ko zomo amma kai ne kake fakon gadar da nake yunkurin kamawa ita gada a dokar daji ai ta kowa ce ba wanda ya ajiye ta ballantana ya ce kiwonsa ce ina tsammani keran da kake jifar gadan da shi ba mai inganci ba ne me zai hana ka haƙura tun da ka gaza kai wannan magana taka tamkar saukar aradu ta soka gwamnati ina so in tabbatar maka da cewar nana ba ta rago ba ce ya kamata a ce kana kallon rayuwa kamar yadda nake kallon ka san kowa da yadda yake kallon rayuwa kuma gani yake nashi lissafin shine daidai amma kai ya kake kallon taka rayuwar da har kake tunanin lissafin ka ne mai kyau babana ya taɓa bani wata shawara ya ce kar in sake in zubar da hawayena a inda ba za a share hawayena ba kuma kada in yadda in nuna wa maƙiyana gazawata sannan ya ce min in kyala kowa da baiwarsa ko da kuwa abokin adawata ne ban gane komai game da wannan hikimar taka ba kuma ban fahimci kowane irin darasi a cikinsa ba ka san karamin sani ukumi ne ina so ka je ka bi tarihi lalle baka fahimci lamarin soyayya da kyau ba shin baka ga yadda kare yake bin ubangidansa ba koda ba zai ba su abinci ba kuma koda wani zai ba shi abincin idan ya gama ci wajen ubangidansa zai koma ina so ka sani babu ruwan soyayya da nasaba ko wata dukiya kai dai kai kokari ka farauci abin da zuciyarka take so tunda muke a tarihin gidanmu ba mu taɓa neman wani abu mun rasa ba gashi yanzu ina son nana kai ma kana santa kuma sanin kanka ne na fi ka nasaba da asali mai kyau babana yana da fararen garken shanu guda biyar gonaki da rumbun hatsi wannan ba a magana su me yasa za ka yaudari kanka akan mafarkin da kake ƙarya kake yi ta kowane hali na nasi ta zama tawa kowane kare a cikin karnuka yan uwansa so yake ya zama tamkar zaki to amma ba kowane kare ne yake gurnani irin na zakin ba wannan haushin da kake ba zai tsorata ni ba kenan ni ne karan ku faɗa masa Ƙawata. Ina zuwa haka ne. Wallahi mace ta aike mu muka yi kuskure shine zamu mayar. To mu je in raka kuma na. Ba damuwa zo mu je. Sa'a dai. Hmm, lantana. Ni ko a garin nan akwai wani abu da yake bani mamaki. Kamar na me fa? Wata yarinya mana da take jiji da kanta take ɗagawa a cikin garin nan. Kuma ubanta ko shanun arziki ma ban ga ya tara a garin nan ba. Mm. Ke kuwa lantana da wace ce wannan ɗan bikin haka? Wace ce kuwa wadda kuke zuga kuke ce mata kyakkyawa mana? Kin san da wa nake mana? Nana. Wallahi na gane so nake Allah ya haɗa ni da Nana. Wallahi tallahi ni ma sai na gurza mata rashin mutunci. Wallahi zan taya ki. Dan Allah. Allah zan taya. Allah sarki. Kuku har yanzu kun kasa gane wace ce Nana. Amma kwata kwata babu wannan mummunan zato da kuke mata. Nana ba ta da girman kai kamar yadda kuke tunani. Ƙarya kike munafuka. Ya za ki ce ba ba tsoronta ake ji a garin nan ba. Ƙarya kike yi, ke ma kanki tsoronta kike ji. Ha balanta na. Daga magana sai kira ni munafuka? Mai da magana fa ake yi. An faɗa miki munafuka ce. ya Halima baki da ganewa. Ni ma tuntuni na so in ganar da ke. Wallahi har yanzu kin kasa ganewa. Ki dinga bin yarinya tana miki wulakanci sai ka ce wata ƴan masu kuɗi kina binta a baya. Ni wallahi tallahi gaskiya kina ban haushi wallahi. Ki towa mu tafi na ce To mu je. zo mu je ta tafi ba ma ku alhamdulillahi sai mu ga Allah Allah ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya don wannan gari namu sai mu ƙara gode wa Allah ko bai samu zaman lafiya ba sai da gudunmawar ku saboda ka anninka a ƙananan nan kawa Allah ya ƙara mana zaman lafiya amin eh, eh, amma a mulkin ka adalcin da kake yi a wannan karkara namu na fulani kowa yana yabanka ranka da kowa yana yabanka Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Amin. Amin. A ƙara addu'a. Gaskiya. A ƙara ninkawa ko ba ka ba ko? Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Ai ranka ya daɗe. Na'am. Ai ba a samu nasara ba sai ta dalilinka adalcin da kake. ne tushe. saboda ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya ce ya haram shi ya haramta wa kansa zalunci hmm. ya hana kuma kowa ya to shi ku adalci shine tushen shine ginshiki na zaman lafiya da karuwa arziki da ci gaban ko mene hmm. kuma yayi wa gari Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah Allah kara maka nasara yaro lafiya kuwa dan fulani dan fulani kara maka nasara a guji haka an kai dade wallahi ba lafiya ba subhanallah wallahi wata husuma ce take faruwa a bayan gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anan karkar mu wallahi malam subhanallah a wannan karkara namu na fulani a wannan riga wallahi wasu matasa biyu ne suke faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, to a uh, su waye wallahi wasu matasa ne biyu suke faɗa har da zubar da jini jini to akan me wallahi ai akan mace suke yin fada. subhanallah Allah ya sauke ka fita haka eh hmm? ai mace gari da gari ma take hada tashin hankali subhanallah hmm. gaskiya ne amma lalle a bincika yadda maganar nan take Allah kai mana magani kai kuma ka kyauta yaro mm. ga abin da kai abu ne mai kyau gaskiya amma a haka kun baka suruntar abu mai kyau ba amma abin da nake so da kai wannan kan naka kai yara ta ka baka yi sufa mutan kirki ba amma a haka gashi kayi abu mai kyau hmm? daga ina haka? Wallahi na je wurin sulanta na ne za su fita, to kuma sai na ga tafiya samu ba za ta zo ɗaya da su ba, sami ba ganin da suke fada a kanki. Kamar yaya, wani mene su lanta na ne? Ba za ki taɓa fuskantar me yake faruwa ba. To saboda me na musu? Saboda babu komai a cikin zuciyar sai hasada da bakin ciki. Ke kuma babu komai a zuciyarki sai alkhairi kamar yadda zahirinki ya nuna. gaskiya na nasulanta na ba sa kamar ki kuma suna hasada da baiwar da Allah ya miki yanda samari suke bibiyar ki a garin nan <laughs> babu abin da zan ce miki na illa ki kula da kanki shikenan ba ko mai kawata nagode shi yasa nake tsaye na sai tsakani da Allah yake zaune da ni babu damuwa yanzu ina zaki je zaki zo anjima ma dan jima bye bye Malam Ajamu? Ke! Malam wai lafiya? Me yake faruwa? Ni ban taba tunanin cewa na za ta zama mana matsala ba a rayuwa. In ba mun ɗauki mataki ba, to lalle za mu ɗauko abin da ya fi ƙarfinmu za mu janyo jale da goron dutse a kanmu. malam gaba ɗaya ka rikita na gagara na kasa gane me yake faruwa da nana amma dai kin san yanda maza suke ta sintiri kan nanan nan wannan ya tafi wannan ya zo ba mai maganin wannan bayaya ai ni ban taɓa ɗaukan wannan a matsayin matsala ba na ɗauke shi ne a matsayin farin jini da take da shi amma kuma ban san ta ya ka fuskanci abun ba ni na fuskanci abin nan ta wata makalla ba kya tunanin cewa yadda mutane suka fara karafkiya suke ƙoƙarin kashe kayukansu idan muka bar wannan ba kya tunanin nan gaba ba za a dinga kashe-kashe akan nana ba mu ba mataki ba salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu ina zuwa na rantse da allah wallahi billahi matsalar na na ce na je bari kuma in je in ka me bai na irin banni farin jini warto wai masiba alaikum salamu barka dai barka dai da an ganka an ga sakon mai gari gaskiya ne lafiya kuwa yanzu ma mai garin ne ya turo ni ya ce yana son ganin ka yanzu yanzu a fada menene ni kai na ban san menene ba to Allah ya ji da mu alheri amin Baffa. Allah ya kara maka tsawo. Abin ya sa muka kirawo ka nan. rai. Muna zaune lafiya da kai shekara da shekaru. Da iyalinka, da zuri'arka, da garin nan gaba ɗaya wanka karar muna zaune lafiya tare da kai. Tsawon shekaru da yawa. Alhamdulillahi, amma ba ma son wata fitina ta faru a garin nan dalilinka. Mai dalilinka shine, ‘yarka tana da masoya da yawa haka dama ake so tana da masoya da yawa to amma tana so ta fidda fitina a wannan karkara tamu da haka na kirawo ka na ce ka zo a yi maka wannan nasiha in karanta maka wannan abun da ka faɗa a baya na neman zaman lafiya muna zaman lafiya Allah kuma ya kara mana zaman lafiya ina kuma kira ga gare ka da sauran jama'a da nan Allah ya ƙara ba mu haɗin kanmu zaman lafiya ranka dai malam babba a cikin abubuwan nan da ake ta Na'am. Wallahi ni ma ban san komai ba sai dan kaɗan. Ni ma duk wannan abubuwan da ka gani. Mm, Ada bafa. Bafa. Allah ya ta mana. Yarka tana da zati da surar da take za ta haɗa masoya da dama. Akan. To amma a sani duk aure in dai aka ce aure ne mutum ɗaya tak amma ko sun kai mutum dubu kai mutum ɗaya ne da yake aure. To sa fitar da mutum ɗaya. shi kenan duk wannan cece ku ce da wani surutu tashin hankali sai a dace ta tsari tun farko haka ya kamata kai alhamdulillah idan haka muke neman yake so duk inda za a zauna a zauna da masu ilimi wannan harka ce ta ilimi kuma abin da liman ya faɗa babba gaskiya ya gaya maka maliman kurin kus alhamdulillah in Allah ya yarda daga wannan magana ba za a ƙara yin wata ba alhamdulillah shike nan kurin kus alhamdulillah ai haka ake so haka ake so in Allah ya yarda ai ai ba shakka ba shakka muke ba ai saboda sanin halinka ai tare muke eh, alhamdulillah to Allah ya tabbata tabbatar to madalla madalla madalla so ga lafiya Allah ya taimaka <coughs> ai wato ranka dade a garin nan naka wanda duk ka ce masa ga yadda za ba zai ce a'a ai an gama to alhamdulillah an gama lafiya ka tare min hanya haba nana ya kamata ki bani damar da nake nema a wajenki ina ta miƙo muke soyayya ta kina kaucewa har na rasa da kalmar da zan iya samu domin in samu soyayyarki na yi faɗa da mutane da dama saboda ki na ɓata da abokanina da dama saboda soyayyarki amma har yanzu kin kike aminta da ni shin me laifina ha ita soyayya ana yin ta dole ne ta zuciya sai ta ga abin da take ra'ayi mata tukunna sannan za ta aminta da shi ta yi soyayya da shi ya kamata a ce ba sai na ce ba na son ka ba ya kamata a ce ka gane abin da nake nufi amma ka kasa fahimta kwata kwata a me yasa zan fahimce ki wallahi nana kalma ɗaya nake son ji daga bakin ki kawai ki ce kina sona. <laughs> anya kana da hankali kuwa nana babu abin da soyayya ki ba za ta sani ba ba ma hauka ba har rashin hankali za ta iya sani ina mai baka shawara ka ba zuciyarka hakuri saboda ni kwata-kwata ba ka daga cikin irin layin samarin da nake so Malam yaro kwasar mele? Kin gaba wani magana kwasam ba ta fura da nono ake ba tukunna. Nana, mu muka haife ki mun fi kowa son ki gama da duniya lafiya amma ke na ga ba kya bukata haka ga wannan saurayi wannan saurayi gaskiya ne nana bakin mutane ya yi yawa a kanki ki nitsu ki san me kike yi kin san baki idan ya yi yawa kan dan adam akwai matsala ayyan babba da na bakin alƙalami ya riga ya bushe kiran da aka yi mun mai gari ne yake kirana cewa ga waɗansu samari maza suna ta sare-sare a kanki har an zub da jini Bunyan. Ba wani bane. ba wani ba ne na baki lokaci ki fito da wadda kike so in ba haka ba ni zan yanke miki hukuncin da na ga dama halattun jirtaka lutti jema Saudat, kin ƙara so ke Na ƙara so. Tun da azuba ke jira. Ya na ganki haka ina kayan ke. Yau dai kan ba za ni talla ba. Amma nana me ya same ki haka har na ƙara sunan gurin kina cikin damuwa? Saudat kin fi kowa sani ina cikin matsala. Ki haƙuri ki faɗa min matsalar ki. Na tabbatar da cewa za a samu mafita. cewa kowa sanin yadda maza suke takura min a garin nan mana kashi ta kai ta kawo babba na har ya sa na a gaba ya ce in ban fito da miji nan da kwanaki kaɗan ya bani wallahi sai ya aure ni wallahi ni har yanzu ba wanda nake so sai mutum ɗaya amma waye ne wannan mutumin ya hmm. ji mana kuma sau ɗaya zo kofar gidanmu wallahi kuma ƙata ban ba shi haɗin karɓi wulaƙanci malamin shi yanzu ban san ya zan yi ba wallahi ba na san kowa in ba shi Yau kuwa sannu. Kai kake kira na? Eh ni ne. <laughs> Ko da yake ba wani abu nake tafi da ni ba, illa so da ƙauna. Wato kin san tsuntsun soyayya. Wato wannan tsuntsun soyayya da ke zuciyata kullum yana furta min soyayyaki ki. To in zai furto ya fito sai in ce ya dakata. Haka dai kullum nake riƙe to yau dai na ce a yau ya kamata in saki tsuntsun nan. mu da ni da shi mu furta miki don ki sani amma ni na yi mamakin yadda kalmar so ta yi araha haka a bakin ka eh to um wataƙila a wajen ki ne zaki ji ta sabuwa amma ni a zuciyata na daɗe kamar yadda na gaya miki tsuntsun soyayya zuciyata yana furta min kullum ya ce soyayya soyayya sai in rike shi kullum so so so sai in rike shi <laughs> <laughs> to amma yau dai nace to mu zo ya kamata kunnen ki to yau ki kunnen ki ya fara ji eh amma ni tintini na dade a cikin soyayya ki hmm. ya za a karimi san ka inda baka da tabbas eh haka ne shi fa so ga mun jini ne in fa'ida ce ba sai a ji kunya gaskiya ne haka ne amma ni ina ganin bi izinin lahi na dace hmm. ka gani zan shiga cikin soyayya ina son lajin fiye da yadda ke tunani ƙawata fiye da irin son da sauran samari suke yi mini duk na fi son shi a cikin su. gaskiya na nakin yi abin da bai dace ba amma kuma har yanzu baki makara ba kada ki tunanin yin haka ko dan zai sa in farin ciki ki gaya min don Allah ko kaɗan na tabbatar har yanzu lajin yana son ki yana so na tun da ya guri na so bai ƙara ta ba ya tafi ya ci gaba da rayuwar shi babu abin da ban sani ba akan soyayyar ki da Laja hasali ma ni ya fara samu ya zo ya magana da ni to kuma har yanzu yana bibiya ta akan magana abin da ya sa na dakatar da shi saboda bana so ta da ke ta lalace amma na tabbatar har yanzu kina zuciya <laughs> gaskiya kwata in kika mun haka zan yi farin ciki in kika mun sanadin da na samu lajan zan ji daɗi karki damu ƙawata. Insha Allahu nan da lokaci kankani zan miki jagora kuma na tabbatar zaki samu laja. Ina son shi musamman ma da ya zo gaban da babana ya bani dama ta ƙarshe. <laughs> Kar damu. In Allah ya yarda zan miki jagora. <laughs> <laughs> Kin yi shiru tun da azuba ki ce ko ba. Hmm? Wato ina so ki sani. Shi fa wato labari na zuciya shiru baya fadda mutum. Gara ka fito ka yi bayani sai mutum ya fahimta. <laughs> Ai Hausawa kan ci shiru ma magana ce domin shirin yana isar da saƙo. ban wanda kake son sakon ya zo to amma ya kamata ki gane cewa wato shi sakon shuru baya aika komai illa amsar da yake shi shine shuru <laughs> na rasa da wace kalma zan yi amfani ne saboda ba ka hakuri akan abin da ya faru in shirin da ka ga yi ina neman kalma mafi girma da zan yi amfani da ita in baka hakuri kaki da amma duk da haka zan yi amfani da wata kalma da nake tunanin ta yi kankanta in yi amfani da ita wajen baka hakuri don haka yanzu gani na miƙo maka soyata da hannu biyu <laughs> wannan ba matsala kuma yana so ki gane cewa <clears throat> wato zuciyata tun farko tana cike da beginki kuma har yanzu ko da wasa duk da na zo ba ki buɗe min ƙofofin soyayyaki ba har yanzu ina nan ina jira sai kuma ga cikin ikon Allah yau kin zo min da soyayya <laughs> saboda haka na ga yamma na yi kamata na tashi da rika gida saboda kin san ma abota soyayya ba sa kula da lokaci sai in suna yi suna ankara in ba haka ba suna zaune za su ji zakara ya ce kukuruku asuba ta yi ni ta sosai <laughs> zan tafi jeji ina nana ne wai au nana na aike ta makwabta dukkan hatsi au ni shiriri ta ce shiriri sai ki gaya mu aiki ce turmin mu ya bule ni na sautan ko kana sane kawai uzuri ne suka yi yawa a'a a'a ai sai a tuna mun tunda an san abubuwa sun yawa nana lokaci ya yi kamar yadda nake gaya miki cewa na baki lokaci ki fitar min da waki ke so to yau lokaci ya yi wa kike so wa za ki aura nana ya kamata ki bude baki ki yi magana tun da an baki dama tun kafin wannan daman ta wuce ki to dama ta ƙarshen ƙarshe ita ce daga yau zan baki da mahaifiyarki daga yau zuwa gobe ki gaya mata wa kike so kai ba don maka a ce na tsananta ba na yi zafi da yawa da sai in ce daga nan zuwa in dawo daga jeji ki faɗi wanda kike so in ba ki faɗa ba daga na dawo zan ɗaura miki aure na ba ki yau zuwa gobe na ra za ta yi magana haka ma ba zai faru ta dai faɗi wanda take so ka na tafi jeji yau Nana na tabbata da cewa mahaifinki ya yi fushi. ke kuma na tabbata da cewa kina da wanda kike so kunya ne kawai ya hada hana ki fada to tun wuri kar ki zalunci kanki ki fada min wa kike so abin da ya sa na ce a kira ka 'yata nana na'am ita ta tabbatar min da yau tana son dan wajenka lajin amma na ji daɗin wannan al'amarin saboda nima ɗana yana son ta matuƙa to shi sa ya kamata mu zauna mu yi magana zaunanniya don ina da wani sharaɗi a kan auren sharaɗi kuma sharaɗi to wace irin sharaɗi ce idan allah ya yi auren nan nana ba za ta daina talla ba shi ne sharadi ne shi ne sharadi Legend, Gaskiya ka yi sa'an sarkai na gari. Allah ku? Allah suna da mutunci. <laughs> Kai alhamdulillah. Mutane ne mutane mutunci masu dattako. Haka ne, ni ma haka ne ta addu'a kafin ka dawo. Allah Ubangiji ya sa surukansa mutanen kirki ne saboda ni na tabbatar da idan ka ga akasin haka tabbas za ka iya raba auren nan saboda kai ba ruwanka da soyayya da lajin yake mata ai ita ma ai arziki ce ai ita kanta yarinya wallahi Allah gaba ɗaya ne aka haɗu sai suka yi anko da wa waye ce ba yar arziki ba ce gaskiya ne ai ko yayi dace kuwa sai dai wani hanzari ba gudu ba hmm. To na me? Sun ginda ya min wani sharaɗi guda ɗaya. Wani iri kuma? Cewa bayan auren za ta ci gaba da zuwa talla. Talla? Haka suka ce. Ban gane ba. Bayan an ɗaura aure, ta zama matata. Eh. Za a zan bata ta je talla. Haka suka ce. Ta je ba koma. Ba ba komai lajin eh. haba haba lajin kai tunani da kwakwalwar kaya za a ka ce matarka ka ce ta tafi talla an ce mata ta zama taka sane ta ringa tafiya talla kuma ka ce kai ka yadda ba komai ka tsaya ne ka yi tunani ba dan nan bakin kasuwa bane da yan lungunan nan ai ba komai wallahi ba komai wallahi ai shi so amana ce yadda ce ni kuma na san mata ta ba ruwanta ba ruwanta da wani shige-shige inda ba shige-shigen tallan nan da za ta fara bayani bari ta zo matata ba mm. eh sannan ta tafi talla a daura wallahi ba komai na yi tunani da kwakwalwata in ulajin kar daga baya ka zo kana da na sani kana ka mana kukanta a'a wani kara zan ka ne ba karar jariri ba ai ba wani kara da zan kawai ku bari a daura kawai a daura wallahi to shikenan ka san fa an ce ana so uba ya nema ma 'ya'yansa uwa ta gari Mm, ka daura kawai ba na so a zuwa wannan auren mm. a zuwa samu wata matsala saboda hakan yana iya kawo gurɓacewan zumunci tsakanin tsakaninmu da iyayensu ba dai dan lungu za ta sanin kasuwa dai za ta shiga ba dai dan nan dai kuma tana nemo mana mu abin da za ba komai wallahi a daura ba ba daura to inda ya riga ya ce a daura ba matsala to shikenan a daura wallahi ba to shikenan mm. Allah ba da zaman lafiya Allah sanya alkhairi a lamarin ah, Nana, ina son ki da yawa.